ya umarci shugaban ƙasar Nijar wato kwamjanar Abdurrahman Tiyani da ya yi gaggawar sakin Muhammadu Bazum na ɗaurin da ya masa kuma ya ɗauke shi daga ƙasar Nijar inda a yanzu haka mai sauraro janar Abdurrahman Tiyani shi kuma ya ce ba zai taɓa sakin Muhammadu Bazum ba matuƙar in bai sauka daga kan mulki ba to ba zai saki Muhammadu Bazum ba saboda yana tsoro zai iya tona masa asiri. Misauraro a yanzu haka da ran shugaban ƙasar Rashi ya ɓaci, inda a yanzu haka ya ce matuƙar ticiya ne bai bi maganarsa ba, to zai janye hannunsa daga ƙasar Nijar. Misauraro gyara zama domin jin kanun wannan labari namu da muke tafa da shi a yanzu haka domin jin dalilin da isa shugaban ƙasar Rasha ya umarci janar abdurrahman tiyani ya saki tsohon shugaban kasar nijar wato kun muhammadu bazum amma kafin nan muna roƙonka idan ya kasance wannan shine farkon shigowar ka wannan tasha tamu mai albarka muna roƙonka ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗora mai a yanzu haka shugaban kasar burkina faso shi ma ya goyi bayan shugaban kasar rasha inda a yanzu haka ya ce ba adalci ba ne ba har yanzu a ce muhammadu bazum yana ɗaura a kulle duk da cin mutuncin da aka yi masa kuma aka raba shi da kujerarsa ta shugaban kasar nijar amma a yanzu haka dai mai sauraro tabbas janar abdurrahman tiyani in dai bai bi maganganun wa'annan kasashe guda biyu ba to tallafin da kasar nijar take samu wanda ta samu goyon bayan manya-manyan ƙasashen turawa to za su janye ƙudurinta na taimaka mata inda a yanzu haka suna shirin haɗe kansu domin dawo da tsohon shugaban ƙasar Nijar wato kwam Muhammadu Bazoum. Misraro sanin kanka ne cewar a lokacin farkon juyin mulkin Muhammadu Bazoum inda ƙasar Najeriya ta ce za ta yaƙi ƙasar Nijar matuƙar ba ta dawo da Muhammadu Bazoum mulkinsa ba. A nan ne shugaban ƙasar Rasha Putin ya ce tabbas ƙasar Najeriya ta sake ta taɓa ƙasar Nijar to sai an kashe Muhammadu Bazum. Hakan ya tsorata, Bola Ahmad Tinubu shi yasa ya fasa kawo farmaki zuwa ƙasar Nijar. Amma mai sauraro a yanzu haka Putin ya gargaɗi Janar Abdurrahman Tiyani akan ya ba shi wa'adin sati biyu matsawar bai saki muhammadu bazum ba daga kurkukun da ya kulle shi to zai fito ya tona masa asiri kuma cewa matukar suka fito suka tona wa janar abdurrahman tiyani asiri to ba zai fita sa'alin alin ba sai an ɗaure shi tabbas mai sauraro ba a taɓa tunanin wannan sabon balli zai tashi a yanzu ba saboda kowa yana tunanin cewa janar abdurrahman tiyani ya ci bagas a wannan mulki nashi na ƙasar nijar ashe da akwai wata ƙullalliya a ƙasa wacce mu san da ita ba kai dai mu sauraro kai mana kuma na kasan wannan bidiyo namu da muke tafa shi a yanzu haka domin kasancewa da mu a koda yaushe kada ka manta ka yi subscribe sannan kuma ka dangwala mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun dora mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka da kuke yi ta fanan hausa tv wacce za ta dinga kawo muku rahotanni a yaushe mun gode kada ku manta ku yi subscribing da alama kararrawa